radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba admi tare da ku a cikin wannan fitowar ta alhamis da marice da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabata muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san labarin duniya da dumi su afirka a yau muroyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma sannan duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha hudu ga watan maris din shekara ta 2024 wanda ya daidai da hudu ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ranar goma sha hudu ga watan maris din shekara ta 1883 karl marx masanin ilimin falsafa wanda ya kafa makarantar makisanci ya rasu an haifi karl marx a ranar 5 ga watan mayu na shekara ta 1818 a cikin dangin yahudawa a kasar jamus bayan kammala karatunsa a jami'ar bonn ya fara karatun aikin jarida sannan kuma ya karanci falsafa da tattalin arziki sannan ya rika buga mahangarsa da tunaninsa da ra'ayoyinsa karl marx ya tsara ginshikan gurguzu guda uku waɗanda suka hada da falsafar jari hujja tattalin arziki da ilimin zamantakewa kuma ta hanyar nazarin tarihin juyin halittar al'ummomi makarantar marx da mabiyanta wadda ita ce tushen aƙidar gurguzu ana kiranta da marxism falsafar marxism ta gina ne akan ɗaukar duk wani cigaba na tattalin arziki da ma na tarihi a matsayin sakamakon abubuwa na duniya karl marx yana adawa da tara jari a hannun mutane 'yan tsiraru kamar yadda kuma yake adawa da tsarin mulkin jari hujja a cikin wannan aƙida ta karl marx hanyar samar da tsari na gaskiya ita ce kafa tsarin haɗin gwiwa a cikin tattalin arziki da ƙara darajar aiki da mai gurbin aiki da jari a da gurguzu bisa mahangar kalmax ta sami ɗimbin magoya baya a ƙarshen ƙarni na goma sha tara da farkon ƙarni na ashirin kuma a babban taron ƙasa da ƙasa na biyu wanda ya haɗa jam'iyyun gurguzu na duniya a shekarar bakwai mafilin jaye na tare da kalmax akan haka ne ma aka kafa tsarin tare soviet bisa tunanin marx da gidarsa kuma shekaru da yawa ya jagoranci tsarin ma'aikata daga lokacin da tare soviet turguje a farkon shekarun 1990 karyar ra'ayi da hasashen karl marx sun bayyana karara kuma sun tabbatar da rashin ingancin tunanin marx na tarihi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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu. sojojin kasar yemen sun kaddamar da makami mai linzami mai saurin ninkin saurin sauti tare da nasara an kaddamar da kiran ƙin biyan haraji saboda rashin taimakawa kisan kare dangi da ke faruwa a gaza sannan a najeriya kuma za ku ji cewa shugaba tinubu ya hana jami'an tsaron kasar biyan diya ga 'yan bindiga don kubutar da wa'anda suke garkuwa da su yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar sojojin kasar yemen ta ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun yi gwajin makami mai lizami wanda yake saurin ninki biyar na saurin sauti tare da samun nasara tashar talabijin ta press tv a nan teheran ta bayyana cewa a ci gaban da kasar ta samu saurin ya karu har sau fiye da biyar wato har zuwa mil fiye da dubu guda a kowace sa'a kuma ta kara da cewa a halin yanzu za ta fara kera makaman don amfani da su a yakin da take fafatawa a tekun maliya da tekun adin da kuma tekun arabia har ila yau kasar za ta yi amfani da makaman wajen tabbatar da manufofinta na hana dukkanin jiragen ruwa masu zuwa hamsin kasar isra'ila ko kuma zuwa cikin hamsin kasar isra'ila kanta labarin ya kara da cewa makami zai taimaka wa kasar a yakin da take fafatawa da kasashen amurka da ingila da kuma hajji kasar isra'ila dangane da yaki a gaza a ranar alhamis sha hudu ga watan maris da muke ciki ne dai wasu masu goyon bayan falasinawa a birnin london na kasar birtaniya suka kaddamar da kiran dakatar da biyan haraji ga gwamnatin kasar birtaniya saboda goyon bayan da gwamnatin take ba wa karfi kasar isra'ila wacce take kisan kiyashi a yankin zirin gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shafin labarai na jaridar middle east eye na faɗar haka ta kuma nakalto ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙaddamar da kiran a birnin landa a ranar alhamis ashish prasha yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa mutanen ƙasar birtaniya da ɗaiɗaiku da kuma kamfanoninsu suna da madafa ta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma na cikin gida wa'anda suke goyon bayan ƙin biyan haraji ga gwamnatin ƙasar birtaniya don hannun da take da shi a taimakawa kisan kiyashin da ke faruwa a gaza Prasha ya kara da cewa akwai doka ta 1945 wato UN Charter 1945 dokar Roma ta kotun ƙasa da ƙasa da kuma dokar ta'addanci ta 2000 su suna goyon bayan kin biyan haraji idan har hakan ya faru. ya kuma kammala da cewa a halin yanzu dai mutanen kasar birtaniya suna aikata laifi saboda biyan harajin da suke wa gwamnatin kasar wacce take goyon bayan kisan kiyashi a gaza yanzu a yanzu dai sojojin amurka isra'ila sun kashe falastinawa fararen hule fiye da dubu talatin da daya a zirin na gaza mafi yawan su mata da yara babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sai da hassan nasrallah wanda kungiyarsa a halin yanzu take fafatawa da sojojin hamdu kasar isra'ila a arewacin kasar ya bayyana cewa a halin yanzu dai gwamnati hamdu kasar isra'ila tana cikin tattaunawa da kungiyar hamas dangane da tsagaita buɗewa juna wuta da kuma musayar fursunoni wannan saɓanin manufar hamshe kasar isra'ila na shiga yaƙi da ƙungiyar a ranar bakwai ga watan oktoba da ya gabata kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto said hassan nasarallah yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a ranar laraba da yamma wanda kuma aka watsa kai tsaye a kafafen yada labarai da dama ya kuma kara da cewa hamas tana tattaunawa da hamdukar isra'ila ne ba a karan kanta kadai ba tana tattaunawa ne a madadin sauran kungiyoyi da kasashe na kawance masu gwagwarmaya sai nasarallah ya kara da cewa kungiyar hamas ta sanya janyewar sojojin hamdukar isra'ila daga gaza da kuma budewar dukkanin kofofin shiga yankin a matsayin sharuɗanta na tsagaita wa juna wuta a yakin da take fafatawa da sojojin hamdu kasar isra'ila a gaza a halin yanzu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu ya umarci jami'an tsaron kasar da kada su biya ko kobo ga 'yan bindiga wanda suke garkuwa da 'yan makaranta da malamansu kimanin 300 a jihar kaduna na arewacin kasar jaridar daily trust najeriya ta nakalto ministan watsa labarai na kasar muhammad idris yana fadar haka ya kuma kara da cewa shugaban ya bukaci jami'an tsaron da suke kokarin kubutar da wa'anda ake garkuwa da su kada su biya ko kobo ga 'yan ta'addan kafin haka dai a ranar talata da ta gabata ce dai wasu 'yan bindiga suka aukawa makarantar lea ta kuriga da ke arewa maso yammacin jihar kaduna suka tafi da 'yan makaranta da malamansu daga ciki har da shugaban makarantar kimani 300 kuma kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto jibril amin wanda yake magana a madadin iyayen yaran da ake garkuwa da su yana cewa 'yan ta'addan sun kira shi a ranar talata bayan da suka sace ɗaliban inda suka buƙaci a tara masu naira biliyan guda idan iyayen suna son 'ya'yansu da rai nan da kwanakin ashirin masu zuwa mataimakin shugaban ƙasar iran a ɓangaren mata ta bayyana cewa mahangar ƙasashen yamma dangane da iyalai mahanga ce wacce take nufin shafe samuwar bil'adama a bayan ƙasa kuma ya zama wajibi ga dukkanin kasashen duniya su shiga cikin shirin yaƙi da wannan fahimtar don kubutar da biladama daga wannan mummunar fahimta kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto insiya khazali tana faɗar haka a wani jawabin da ta gabatar a taro na 68 na tallafawa mata da kuma iyalai wanda hukumar mata ta duniya cws ta shirya ta kuma bayyana cewa mata a ƙasar iran tare da mazajensu a matsayin iyali sun kawo ci gaba a ƙasar a dukkanin fannonin ilimi ba tare da an rasa iyali ba kuma wannan ya kai iran a matsayin ƙasa wacce take samun ci gaba a fannonin ilimi daban-daban wanda ya ɗaukaka ta a duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boh hausa da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama lokal government kiristan najeriya nan ba daga muryar matasan lahiya afirka to alhamdulahi a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da ganin wannan wata mai alfarma watan ramadan to bisa ga wannan murnar da ne ta ganin wannan wata ina kira ga masu masu hannu da shuni ya kamata su ji tsoron allah su tausaya ma na ƙasa gare su duba da irin yadda ci gaba da samun tsadar rayuwar da ake yi to gaskiya zai kawo akasi ko kuma zai kawo matsaloli wurin gudanar da ibadodi musamman ga talakawa yadda ya kamata saboda haka muna kira da shugabanninmu da kuma 'yan kasuwa da masu hannu da shuni ya kamata su ji tsoron allah a taimaka ma masu karamin karfi domin samun gudanar da ibada kamar kowa suna sunana haɗa mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a najeriya sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar niger to ina ma al'umma musulmi na duniya barka da shiga wanga wata mai albarka watan ramadan ina ma kowa da kowa fatan alkhairi kuma muna tunatarwa ga 'yan uwa musulmi da allah da annabi a ringa taimakon juna saboda wanda bai da ka taimaka mashi kuma taimako ba sai a cikin abin da kai karfi ko mun kaɗan in shi ka taimaka ma na ƙasa da kai mu ga mu ruha ma kanmu asiri mu taimaki juna ubangiji Allah ba mu albarkan da take cikin shi Allah ba mu ladan da yake cikin shi da magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku daga unguwar da mare ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Yunforiyar Musulunci Iran. sunana kwamar tiliyasu yakuba da kaman ba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ga ta jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba mu fa albarkacin bakinmu mu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarai zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta tashi haikan wajen magance matsalolin da suke karuwa na satar ɗalibai a yankin arewacin najeriya ganin yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka kara kaimi wajen satar ɗalibai a makarantun najeriya musamman a yankin arewacin najeriya muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya karkashin jagorancin bola ahmad tinubu ya kamata ta tashi haikan don magance waɗannan matsaloli na rashin tsaro da ke neman durkusar da harkokin ilimi a yankin arewacin najeriya da masu sassan kasar mu najeriya baki daya muna fatan Allah ya sa wannan kira namu ya isa ga kunnuwan da ya dace sunana kwamar Tiliyasu Yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita suka dauki jihar a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH mun gode. rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilis firizi na kulobra yanzu ci da take a gars a jamhuriyar nijar mataimaki ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo reshen jihar agadas da farko dai sai in ce muna ta yi daukacin al'umma musulmi barkanmu da wannan wata mai albarka watan azumi watan ramadan watan falala muna fatan eh, yan uwa musulmi za mu yi amfani da wannan dama na ci gaba da yi ma kasashenmu addu'o'i musamman eh, wannan yanayi da kasashen mu suke ciki musamman Nijar eh, da Burkina da Mali kasashe ne wanda Allah ya sa ga irin yanayin da ake ciki kuma makiyan mu suna ta kokarin su ga sun ƙara kawo mana matsaloli to Allah dai yana nan yana sai yana sauraron mu to mu ci gaba da addu'o'i kuma muna kira na biyu ga 'yan uwa masu hannu da shuni duk wanda Allah ya ba shi dukiya ya kokari ya ci riba a cikin wannan wata amma wanda suke talakawa ne duka kowa Allah ya ba shi iko ya yi kokari ya ciyar da al'umman musulmi a cikin wannan wata Allah ya sa wannan kira ya kai a inda ya dace rediyo ta Iran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu radio musulunci radio mai albarka. Ni suna da Murtala Mijin da nake dangon maradi jamhuriyar Nijar. Ina yi musulmin duniya murnar barka shiga wannan wata mai albarka. Wakilin da zani zani kira ne ga kungiyoyi daban-daban ne suke cikin daji suna addanci ina kira ina kira ne gare su suna ji ya kamata su dibi alfarma wannan wata suna ɗauke ƙannan yara yan shekara biyu biyu suna ɗauke tsohi suna ɗauke mata gaskiya su yi ma'alla su yi mutum da su ɗaya musulmi ne Allah bangiji ka canza musu tunanin su ina canza musu tunanin su Allah bangiji ka sa albarkacin wannan wata Allah ka san sassabata ma jama'a Allah ka san sassabata mutane da ake cikin tsadar rayuwa Allah ka san sassabata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulmi sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazadin daga ya mai barkanmu mu da kama azumi rahiya Allah ka ba mu alherin da yake cikin shirin da yake cikin ga Allah ya kare mu da su eh kiran da zan ma gwamnati mu ta kasar mu ta nijar dan Allah da annabi a taimaka ma musulmai a bude mun yi magana can baya mun ce halakar kwakwaro a yi ta a bude ta an babu kwakwaro a yi primo de a rage ma mutane muna cikin tsadar rayuwa wanga gwamnatin da mun yi gudu mun yi gudu mun je mun kwato yankinmu to a gwada mana yankinmu da inda gaskiya muna cikin tsadar rayuwa musamman ga azumi mai albarka ya kama tunda yan kasuwan mu ba su neman lada tunda ba neman lada su neman riba suke cikin azumi ya zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu miliyoyin masu saurare daga radio ba hausa eh, radio tehran radio na addinin musulunci ina muku barka da wannan lokaci barka mu da sake saduwa a wannan kwanaka musamman albarka yan uwana masu albarka ina ba da shawara ne zuwa ga mawadata da magabata masu kircin al'umma da 'yan kasuwa da allah hurin abin yi da waɗanda allah da ma'aikatar allah ba abin yi ku tuna wannan mutane na rahama kuna son zaman lahiya ƙasa kuna son neman eh, ɗaukaka a cikin ƙasa to kuma eh, ga hanya wadda kamata ku bi duk inda ka san ungo kumalan ka na gida arba'in gabas na kudu da na arewa da gabas to ka kula da su don allah sannan kuma da al'umma na cikin gari da cikin ƙasashe ku tausaya mu bayan allah da allah da tausaya muku yan kasuwa ku ci gaba da sauƙaƙa mu bayan allah allah ba ku sauƙi cikin wannan wata ma'aikata wanda suka samu eh, halin abin yi da taimaka bayan allah to ga lokaci ya da zai kwanta ku taimaka taimaka ma kanku Allah taimaka maku sannan gwamnatocinmu da kuke neman zama lafiya kasa da addu'o'i to ga wurin addu'o'i nan ku kawo abinci mai rahusa ko nasara ko na kyauta zuwa ga bayan Allah mamanai kowa ya taimaka ma ɗan uwa musu abin da ya kamata daga mai magana sa da sadan mata limanci birnin Mara Jamhuriyar Nijar karce limanci assalamu alaikum assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci suna na Usman Mai Dala shari a Damagaram a Jamhuriyar ni ganin gaskiya kiradin da gwamnatin tarayyar Najeriya take na inganta tsaro na inganta tsaro hakan ba da gaske take ba duba da dimbin al'ummar da ake kwasa a arewacin najeriya ba tare da an bukarin wa'annan al'umma ba domin abin da yake kulle talaka kai wa'annan mutane idan aka dauke su ina ne ake yi da su kuma san dai ba wata ƙasa ake tafiya da wannan al'umma ba kuma ba sama ba suke mutanen nan kuma ba ɓaciya suke ba an san inda suke ya kamata a bi da dukkanin wanda aka sace nashi domin hakan yana sawa talaka ya ji cewa gwamnati lalle tana mai aikin da ya kamata amma in gwamnati ba ta yi hakan ba ta bar talaka a cikin kuka da kuncin yaya gari zai waye mishi to hakan yana nuna cewa gwamnati ba ta shirya ma ba tsaron arewacin najeriya kuma muna so su inganta kwatantawa su sojojin da suke kare al'umma ko kuma dukkanin wani jami'an tsaron da suke bin karin al'umma domin kare rayukansu da ma dukiyoyinsu kara musu albashi su kuma inda dama a yanzu zama an basu su akan kari domin hakan shi zai nuna cewa gwamnati ta shirya ma tsaron arewacin najeriya na fata dai kukan mu zai je ga kunnuwan da ya dace suna na usman mai dala ko shari'a karamar hukumar kolaram da ke a jihar da magaram a jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen wasu gidan radon jamhuriyar musulunci iran duka musulmin eh, wannan kasashe na afirka baki dai yana masa barka da ganin wannan wata da allah subhanahu ya kaddara mu da shi ubangiji allah subhanahu ya ba mu alkhairin da ke cikinsa sharan da ke cikinsa allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa abin da muke kira ga yan uwa yan kasuwa to yan kasuwa ga hawa wurin neman farala kuma ga wurin neman lada kenan kada a yi kwanti da cewa watan azumi ya zo a kara ma kayan masarufi kuɗi wallahi wanda duk yayi haka nan bai ma bai ma azumi adalci ba kuma allah da kan shi yake cewa cewa wannan wata ne na neman lada ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka kai kuma da Allah subhanahu bai baka ba to a yi haƙuri a yi haƙuri a bar mu Allah abin kullum mai ta gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake so dai Allah ya ba mu haƙuri kuma Allah ya ba da dangana da juriya Allah subhanahu ya tabbatar mana da alkhairi kuna tare da naku Ibrahim Shushana to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya da kuma sai shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farsanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da arba'in uku. idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da shirin iran na makamashin nukiliya wanda iran ɗaya ce daga cikin ƙasashe da suka rattaba hannu a cikin yarjejeniyar nan ta npt wadda aka rattaba hannu a kanta domin hana yaɗuwar makaman nukiliya a duniya za a ji mu dauke da tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wannan batu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka چرا؟ saboda me? Iran. Ƙasar Iran. Esrar. Dagewa. Estefade az. Yin amfani daga. Energy. Yanaji. Hastai. Na makamashin nukiliya. Tolid. Samarwa. Barg. Wutar lantarki. Zarurat. لرورا نفت چنگ می گاز اسکر گاز شما دارید کو کندا شما استفاده می کنید کو کوی شما می توانید استفاده کنید کو زاکو این امفانی خودت دکنکا تو میدانی کی کسنی تمام شدنی می و. در ضمن تتری منابع ارزکین قرقشن قسا سوختی مکامشی. آن موجب می شود زی وجب تا آلودگی گرباتر یعنی. هوا اسکا محیط زیست محل رایوا درست است هکنی اما سیده مشکل مسئله همه جا کوینا آن وجود دارد شی یه نده ساموه کاهش Raguwa. An komak mi konad. Shi zai taimaka. Man nemidonam. Ni ban sani ba. Hudud. Kimanin. Hasht. Takwas. Da. Goma. Darsad. A cikin ɗari. An kahesh mi Shi yana rage. کشورها کساشی آن لازم است شی دولنی فناوری فساحه مورد وری موارد وراری ما استفاده می کنیم مو منعین امپانی مثلا مثالی در چه مواردی؟ اوادن وراری پزشکی لیکتنچی داروسازی ما ماگونگونا کشاورزی نوما آموزش کویروا تحقیقات بینچکی آن میتواند زی ایا نقش taka rawa muhim mai muhimmanci Zendagi. rayuwa doshte boshad ya kasance yana da. To madalla an ji waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد؟ امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. اما شما نفت و گاز دارید. می توانید از آنها استفاده کنید. محمد جان، خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است. در ضمن استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست می شود. درست است. اما مشکل آلودگی هوا همه جا وجود دارد. خب میدانی انرژی اتمی به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. نه نمیدانم. استفاده از انرژی اتمی حدود 8 تا 10 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. پس استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورها لازم است. البته ما از فناوری هسته‌ای در موارد دیگر هم استفاده می کنیم. مثلا در چه مواردی؟ در پزشکی، داروسازی، کشاورزی، آموزش و تحقیقات علمی پس انرژی اتمی می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tarjamar ta a cikin harshen Hausa. چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد؟ me ya sanya Iran take dagewa kan yin amfani da fasahar nukiliya wajen samar da wutar lantarki? امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. a yau yin amfani da makamashin nukiliya لرورا چه اما شما نفت و گاز دارید می توانید از آنها استفاده کنید اما kuna da می د kuma اسکر گاز محمد جان خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است در ضمن استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست می شود. محمد kai kanka ka sani da kyau cewa arzikin ƙarƙashin ƙasa na mai da gas masu ƙarewa ne tattare da yin amfani da arzikin ƙarƙashin ƙasa na makamashi hakan yana jaza iska ya gurɓace da kuma mahallin rayuwa درست است اما مشکل آلودگی هوا همه جا وجود دارد هکنی اما مشکل ور کو اینا اکویتا خب میدانی انرژی اتمی به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. هکنی کی کسنی makamashin nukiliya یه taimakawa wajen rage gurɓacewar iska. Na, nemi dona. A'a, ban sani استفاده از انرژی اتمی حدود 8 تا 10 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. یه امپانی در مکامش نوکلیا که منن تکوز زوا و چکن دری یه نرگی گربچهوار اسکا پس استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورها لازم است؟ kenan yin amfani da makamashin nukiliya wajen dukkanin ayyuka a dukkanin ƙasashe ya zama wajibi. البته ما از فناوری هسته‌ای در موارد دیگر هم استفاده می‌کنیم. ko da yake mu muna yin amfani da fasahar nukiliya a wurare daban-daban ma. Masalam dar ce mawaradi? Kamar a waɗanne wurare? Dar pezeshki, darusazi, kashawarzi, آموزش A تحقیقات likitanci, haɗa magunguna, noma مگونگونا نوما koyarwa da kuma bincike na ilimi. پس انرژی اتمی می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد. کنن فساهر مکامش نوکلیا ذات ای تاک مهم روا از کن رایوا. Tuma da an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin Muhammad da abokinsa ramin dangane da matakan da kasar iran ta dauka na ci gaba da yin wato amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula wanda hakan ko shakka babu kamar yadda ramin ya shaida wa abokinsa muhammad yin amfani da fasahar nukiliya a sassa daban-daban na ilimi hakan na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka ma ƙasashe wajen samun ci gaba maimakon dogaro da wasu abubuwa da suke amfani da su na arzikin ƙarƙashin ƙasa kamar yadda muhammad ya tambayi abokinsa ramin dangane da yarjejeniyar nan ta npt da iran ta shiga abokinsa ya tabbatar masa da cewa har inda yau take iran bata gushe a cikin wannan yarjejeniya ba ta jama'a masu saurare da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah kai mu a shirin mu na makon gobe za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su daga farko har zuwa ƙarshe musamman malama juliet shan afefe ne abdullahi salihu ke mako fata alheri a tarbe mu a shirin na gaba. sai kuma shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. bayan ta gama ta daura alwala ta fito ta shimfida kafet ta fara sallar nafila tana kuka idan ta yi raka'a biyu sai ta sallame ta sake dorawa ta sallame ta sake yin haka ta jera nafila har aka kira la'asar zuciyarta na mata zafi tana jin kamar ba za ta kai anjima ba laila yadda ta shigo gidan cikin natsuwa ba za ka ce ita ce ta fita a ɗazun cikin bacin rai ba kusa da kofar falo ta faka motar ta ta bude ta fita tana kallon kabir da ke zaune kan kujerun da ke kusa da kofar falon yana danna wayarsa ta ji faduwar gaba da kunya musamman ma da ta lura da ya zuba mata ido yana kallanta kamar wata bakuwar gidan har ta kai hannu ta danna dobel din kofar falon sai kuma ta juyo ta dawo ta zauna kusa da shi amma a ɗayan kujerun without looking at him na san haushi na kake ji amma abin da na aikata ba wai na yi shi bane ba da niyata ba me hakan zai canza kin san abin da ya fi bata min rai yadda kuka bar iyalan matar nan a cikin zulumi da tunani a kullum an look at you kina rayuwarki normal babu damuwa and now god ya yi blessing ɗinki da ƙawa mai kirki madina mace mai kirki ba kamar ke ba kuma allah ya zaba miki talba a matsayin miji kamulin mutum mai kirki shi ma tun da ya fara magana har ya gama bai kalle ta ba harabar gidan kawai yake kallo shi ma ai ba wani kyan hali ne da shi ba sai ji da kai da nuna mutane isa ta faɗa a ranta tana hararsa a zahiri kuma sai ta miƙe tsaye ba tare da ta ce masa komai ba ta nufi dobar ɗin ta danna aka buɗe mata ta shige cikin baturiya tun da aka yi mata aikin cirar cikin bata sake lafiya ba yau kusan kwana hudu kenan jiki ba ƙarfi. yawon bakinta sai tsinke mata suke kamar mai cikin sai dai duk da hakan bata fuda umma komai ba kawai ta fage da ciwon mara ne kawai idan aka ce za ta tafi asibiti bata yarda wani ya rakata sai dai ta fita ita kadai da sunan zuwan asibitin sai ta zagaya tafi gidan su ramne idan ta dawo sai ta ce likita ya ce ba wata matsala sai dai duk abin da take yi umma na lura da ita da kuma yanayinta hakan ya sa ta titse ta kai tsaye da abin da take zargi ok dear allah ya kai mu ya tsare hanya i will miss you tana ba shi amsa umma ta jefa mata wata tambayar wai rafi'a ko dai zubar da cikin nan kika yi baturiya ta dago da sauri daga cat din da take da fahad ta kalli umma zubar da ciki kuma haba umma sai ka ce wanda ta yi cikin shege umma ta duba da irin duban nan na uwa da ya wanda babu wasa a cikinsa karki mai da ni karamar yarinya mana ina lura da yanayin ki ta yi shiru kamar mai saka abu da za ta ce can kuma ta ɗago ta kalle ta a raunane kamar za ta fasa kuka ba zubarwa ne ba umma zube waye watan shi nawa biyu da kwana ishirin da uku umma ta sauke ajiyar zuciya da sauki tunda ba a busa masa rai ba amma karki sake tunda ba cikin shege ba ne umma gani na yi idan ma na bar cikin wahala kawai zan yi tunda ba kula zai yi da ni ba kuma zan yi ta fama ne da ɗawainiya da abin da na haifa har sai na yaye sannan na yi wani auren wani ma idan ya ji cewar kana da 'ya'ya biyu ai ba zai aure ka ba amma yanzu kin ga har na cika iddata ni ma na yi miki wannan tunanin sai dai tsoron shiga hakki ya sa ban miki maganar ba kin tabbatar dai ba isa busa masa rai ba ko wallahi umma ba a busa masa ba ai da an busa nima ba zan aikata ba waye kai ki inda ake zubar da cikin wata makociyar mu ce da ke can maman nur mijin tana na yi shine na yi mata magana sai ya bani wasu kwayoyi kuma ya min allurai kin tabbata cikin ya zube kuma ba wata matsala ba matsala komai karfin jiki ne dai har yanzu bana ji shi ma kuma da na faɗa masa ya ce sun zai daina ta faɗa tana miƙewa tsaye saboda kiran alhaji na shigowa wayarta da ke silent domin bata yarda ta amsa kiran wani namiji a gaban umma ba saboda ta san za ta mata magana ganin tana cikin idda ne duk wayar da take sai ta ɓoye kanta a ɗaki ko ban ɗaki take yi amsawa chat ne kawai take yi a gabanta shi ma don tana da tabbacin ba za ta leƙa wayarta ba sai da ta mai da ƙofar ɗakin ta rufe sannan ta nufi ban ɗakin ta shiga ta rufe kanta kana ta amsa kiran tana murmushi kamar tana ganin sa a fili haba ba da tsufana da komai ina ta kiran ana min yanga ba dole a maka yanga ba tunda kai kake nema dariya yi irin ta manyan maza shuga dadi sannan ya amsa mata to na ji yanzu yaushe za mu haɗu na yi kewarki da yawa wallahi kin ga yanzu har tafiya nake da ita amma na fasa na tura ɗana kuma maganar zuwa na china yana nan fasai da ke zan je karka damu zan kira ka gobe ina period ne shi yasa nake maka walawala oh amma ban ji daɗi ba ba akwai ɗan abin da kuke sha ya ɗauke ba tsakani da allah ina buƙatar baturiya mata yauwa haka nake so zan aiko da na siyan maganin yanzun nan i love you ya faɗa daga ƙarshe yana kashe murya talba ya taɓa baki yana kwanci saman gadonsa wayar sama kale a kunnensa yana sauraron dariyar da zolayar da ali yake masa wato dama an ce mai haƙuri mawadaci kai da kai haƙuri sai allah ya haɗa maka biyu lokaci ɗaya ka more abinka talba ya ja tsaki domin shi bai ga abin dariya a ciki ba To jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. To yanzu kuma ga tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Oh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah yana rantsuwa da zamani wato lokaci hakika mutum yana cikin tabewa. Illa lalina sai dai waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari suka kuma yi wa juna wasiya da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri to ba sa cikin masu hasa to ayan da ta biyo bayan al'asar ɗin nan Shi ne mai shine innal insana fi khusr lallai hakika dan adam yana cikin asara to anan abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana al-insan yakhsar tharwatahu al-wujudiyya sha'a ma ba wani abu ne da Allah yake nusar da mu cewa shi dan adam yana tabar da wannan abu da ya mallaka wato zaka iya cewa kowane yana da jari to jarin da ɗan adam yake tattare da shi shine na samuwarsa shi kansa ɗan adam to yana asaran wannan jarin nasa wannan abin da ya mallaka shine rayuwarsa shine wujudinsa shine wanzuwan shi kansa ɗan adam ɗin to wannan wanzuwar ba tabbas ba ce asaranta yake kullum kowane lokaci kowace sa'a kowane ainihin sakan ɗan adam yana asaran wannan abu da ya mallaka ne saboda haka kenan shine Allah yake cewa innal insana lafi khusr shi dan adam tabbas a cikin asara yake a cikin tabewa yake tabewa wani lokacin zaka ce ya tabe ya rasa dukkan wasu alkhairai amma anan alkhusr bi ma'ana hasara yana sarayar da wannan abu da yake tattare da shi kenan yana tabar da shi yana tafiyar da shi amma sai Allah ta'ala ya zo ya yi togaciya wanda za mu zo mu ga togaciyan amma dai a nan abin da Allah ya nuna mana innal insana lallai dan adam wanda musamman yake wanzuwa to yana cikin wannan hali watanni na shige masa awoyi na shige masa satuttuka na shige masa shekaru na shige masa shekarunsa cikin gaggawa suke karewa yana tafiya yana rauni ƙarfinsa ya ƙare ƙarfinsa na jiki ya ƙare ƙarfinsa na ruhi ma ya ƙare haka komai al'amuransa suna raguwa ne a cikin wannan rayuwa da ke tafiya to ashe kenan shi dan adam babu abin da yake tattare da shi mafi muhimmanci fiye da wannan rayuwa da Allah subhanahu ta'ala ya bashi wannan karfi da Allah ya bashi wannan abu da Allah ya bashi na dukiya dukiyar wujudiyya wannan samuwa tasa ne ya fi komai muhimmanci a rayuwarsa to wannan ya so ko bai so ba to suke yi a cikin al'amura na rayuwa wannan rayuwa ta duniya babu wani abu da yake tabbas kowane abu yana tafiya ne yana raguwa a cikin al'amura na rayuwa zuciyar dan adam tana da wani karfi na bugawa da take tana famfin ɗin jini tana bubbugawa kowane lokaci wani lokacin malaman ainihin sanin halittar ɗan adam sukan yi bayanai a cikin talabijin ne a rediyoyi ne sukan bayyana yadda zuciya take aiki to a kowane lokaci sukan bayyana mana cewa zuciya ma sau da dama akan fara halittar ta ne tana bugawa kafin ma a gama halittar ɗan adam ɗin shi kansa to wannan bugawa ta zuciya da wace irin ƙarfi take bugawa wani ƙarfi ne da Allah subhanahu ta'ala ya sanya a cikin ta take bugawa ba tare da wani abu ba ba za ta tsaya ba sai ka ga wani lokaci kurun ta tsaya in ko ta tsaya to rayuwar fa ta zo karshe kenan kuma ba za ta tsaya din ba sai dai in ku akwai wata rashin lafiya ko wani aibu ya same ta to idan ku haka ne a kenan akwai wani abu dan adam ya kamata ya yi domin ya amfani da bugawa wannan zuciya kafin lokacin da za ta kai ta tsaya ta daina bugawa haka ma duk sauran bangarori na rayuwa na halittar dan adam su ma ba karamin dukiya ba ne ba karamin wani abu ne wanda zai mutum zai iya ɗaukansa a matsayin wato kamar wani abu na killacewa sarwa ce wato wani abu nasa wanda zai amfani da shi wajen ganin cewa ya tattalin wannan al'amari domin nan gaba a rayuwarsa ba to shi ko Allah ta'ala yake cewa innal insana fi khusr lalle dan adam yana cikin hasara to hasara din nan an ce hasira wa khusranun duk abu ne kalma ne da kamar yadda malaman luga misali kamar ragi yake cewa al'amari ne da yake nuna wani abu na raguwan ra'asul mal da mutum yake tattare da shi wato idan kana da jari to wannan hasara din shine raguwan wannan jarin naka ai hasara mutum yake tattare da shi kuma an sanya wannan hasara ga dan adam ne saboda haka sai a ce hasira fulanun wa in aka ce misali wane ya yi hasara ko kuma ana nasabta wannan zuwa ga aiki a ce misali hasarar tijaratuhu a ce misalin kasuwancin wane ma ya yi asara to kaga duk wannan ana nasabta shi wannan kalma ta hasira da mutum ko kuma ga aiki ma kamar inda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana ma a wani guri tilka idan karratun khasira kamar yadda ainihin yan wuta suke cewa in dai akwai tashi ranar kiyama za a koma to lalle wannan tashi lalle asararriyar tashi ne wato suka ce wannan karra ɗin dawowa ɗin da za a yi khasiratun ita ma ta zama asararriya. tunda su sun san ba su zuwa duniya sun yi wani aiki na azo a gani ba ana amfani da wannan ta hanyoyi da dama ita wannan kalma dangane da wasu al'amura na duniya wanda mafi yawa an fi amfani da ita nan ana amfani da ga al'amura na salama din mutum lafiyarsa ko kuma lafiyar hankalin ɗan adam ko imaninsa ko lada da sauransu duk ana amfani da ita sannan kamar inda Allah ta'ala ke cewa allazina hasiru an wa ahlihim ya qiyama waɗannan da suka asarantar da kawukansu da iyalansu ranar kiyama ala zalika huwal khusranul mubin Allah yake cewa to ka faɗaka lalle wannan shine asara ne duk waɗannan gurare ne da Allah ta'ala ya amfani da khusran to duk waɗansu abubuwa abin na duniya a ɗan almusulunci shi ma bisa wannan ya amfani da ita ana amfani da al'amura na duniya to a cikin al'amura na musulunci shi ma addinin musulunci sai amfani da wannan kamar inda imam ali bin muhammad al-hadi alaihi salam yake cewa a duniya suqun rabiha fiha qaumun wa khasira akharun kamar inda yake cewa imam al duniya kasuwa ce waɗansu a cikinta sun samu riba waɗansu kuma sun yi asara shine wa khasira akharun waɗansu sun yi asara wannan aya da muke bayanin ta tana nuna cewa dukkan mutane a cikin wannan duniya suna cikin wata katuwar kasuwa ne kuma lallai za su kasance sun yi asara a cikin wannan kasuwa din abinda ayan take nuna mana kenan sai dai kurin waɗansu daga cikin mutanen da ke wannan kasuwa waɗanda suka bi wani manhajin rayuwa su ne kurin ba za su sami wannan asara ba to akwai hanya guda ɗaya wadda babu wata hanya in ba wannan hanya ɗin ba wadda za ta kasance mutum bai samu wannan asara din a rayuwarsa ba wannan asara ce fa ijibariya wacce take tattare da kowa domin dai ka zo cikin duniyan nan rayuwanka tana nan tana tafiya to raguwa take wannan raguwar rayuwan kamar inda muka isara to ai asarar rayuwan kake sai dai kurin in baka so kai asarar rayuwan to sai ka bi wani manhaji na rayuwa wanda Allah ta'ala ya dora shi to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai a gya zama domin a ji labarin duniya a takaice. sojojin kasar yemen sun kaddamar da makami mai linzami mai saurin ninkin saurin sauti tare da nasara an kaddamar da kiran ɗin biyan haraji saboda rashin taimakawa kisan kare dangi da ke faruwa a gaza sannan a najeriya kuma za ku ji cewa shugaba tinubu ya hana jami'an tsaron kasar biyan diya ga 'yan bindiga don kubutar da wa'anda suke garkuwa da su da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mu ta wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya.